bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau 18 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan biyar miladiya ta 2019 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati taha za mu tashi akan aya ta 112 cikin wannan sura mun saba an sa kafin mu shiga amma zai na fito ina sauri da naman mata takardun tambayoyin a gida saboda ka sai ya haƙuri sai gobe insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man ya'mal min salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma wanda duk yayi ayyuka wanda duk aiki na kwarai ko ayyuka na kwarai wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini fala yakhafu dhulman wala hadma to ba zai ji tsoron zalunci ba ba kuma zai ji tsoron tauye masa haƙƙi ba wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan Allah ce haka kuma kamar haka ne muka saukar muka saukar da shi alqur'ani abun karatu balarabi wato a cikin harshen larabci wa sarrafna fihi min alwa'idi sannan muka maimaita ayoyin narko ayoyin azaba a cikinsa la'allahum yattaquna domin su samu takawa domin su kiyaye dokokin Allah au yi hadithu lahum zikira ko kuma ya sa su wa'azantu ubangiji subhanahu ta’ala bayan ya yi maganar rana alkiyama da kuma abinda zai kasance a wannan rana na canji da ubangiji subhanahu ta’ala zai samar a dukkan halittu manya-manyan halittu da ya yi na sama da ƙasa da duwar watsu ya ambaci kuma abubuwan da za su kasance a cikin wannan rana na ban tsoro da firgici da tashin hankali ubangiji kuma ya faɗi yadda mutane za su kasi gida biyu a wannan rana da wanda zai zo yana ɗauke da kayan zalunci niki-niki da irin sakamakon da zai haɗu da shi na taɓewa da nadama Allah ce wa man hamala zulma wanda duk ya ɗauko nauyi kayan nauyi na zunubi na zalunci to wannan ya taɓe a wannan rana sai kuma waɗanda suka zo da kyawawan ayyuka waɗanda suka aikata a nan duniya to waɗannan allah subhanahu wata'ala ya ce ba za su ji tsoron a zalunce su ba kuma ba za su ji tsoron a tauye musu haƙƙi ba ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما wanda duk ya aikata kyawawan ayyuka wato ayyuka nagari wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini fala ya zulman to ba zai ji tsoron zalunci ba wala hadma ba kuma zai ji tsoron tauye masa haƙƙi ba ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗar sakamako na waɗanda suka yi kyawawan ayyuka as-salihat al'amalu salih aiki kyakkyawa shine aikin da ya samu wato ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya kasance an yi shi da ikhlasi wato an yi shi don Allah sharaɗi na biyu kuma ya kasance ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya dace da karantarwar shari'a ya yi daidai da abinda da alkur'ani da sunna suka zo da shi to don aikin da ya haɗa waɗannan sharuɗa guda biyu to wani aiki shi ake kira al'amalus salih duk mutumin da ya zo da irin wannan aiki ranar gobe kiyama wa huwa mu'min yana yana mai imani wato ya mutu yana mumini wannan sharadi ne na Allah subhanahu wataala ya karba aikin al'amalu salih al'amalu salih shine mun ce wanda ya cika sharuɗa guda biyu ya samu sharadul ikhlas da sharadul mutaba to kuma mutum ba zai samu wannan aikin ba sai kuma ya mutu akan imani wato ko da a ce mutum ya yi aiki da ikhlasi don Allah sannan kuma aikin ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa ya dace da shari'a amma kuma sai bai mutu mumini ba to waɗannan ayyuka da suka yi wani ayyuka da ya yi gaba ɗaya ba zai samu sakamakon su ranar gobe kiyama ba sharaɗin samun sakamako ranar gobe kiyama sai mutum ya mutu da imani kyan aiki da nagartarsa da yinsa don Allah kaɗai ba zai sa mutum ya zama ya samu wannan sakamako ba a lahira sai ya je wa Allah subhanahu ta'ala yana mumini ubangiji ya faɗi waɗannan sharuɗa a wuri daban-daban ya faɗi su ya faɗi kuma akasinsu wato wanda ya zo da akasin wannan kishiyar wannan da sakamakonsa a nan ubangiji ya ambata a cikin surat baha a can cikin suratun nisa ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira ubangiji ya ce duk wanda suka yi aiki yayi aiki na kwarai min as-salihat yayi aiki na kwarai wa huwa min dhakarin aw untha namiji ne ko mace wa huwa mu'min yana mai imani to Allah ce fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira waɗannan su ne za su shiga aljanna ba za a cuce su ba ko da daidai da fincin dabino wato da ɗan kan dabino ɗan zaren da yake jikin dabino ba za a cuci mutum ba matuƙar da ya je wa Allah subhanahu wa yana bai imani ya yi aiki na ƙwarai sawa'un namiji ne ko bace haka nan a cikin suratun nahal Allah ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma ya ya'malun haka nan ubangiji yace wanda duk yayi aiki na kwarai wato al'amalu salih aiki na kwarai min zakarin au'unsa namiji ne shi ko mace ce wa huwa mu'min alhali yana mu'mini falan nuhyiyannahu hayatan tayyibatan Allah ce tabbas hakika zamu raya shi kyakkyawar rayuwa a nan duniya za mu sa masa nutsuwa da kwanciyar hankali wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu kuma lalle tabbas za mu sakanka musu da ladan su fiye da abin da suka kasance suna aikatawa haka nan a cikin suratul isra ubangiji ya faɗi wannan sharaɗi, wani arada al-akhirata wasu sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ubangiji ce duk wanda ya nufi lahira wa man arada al-akhirata wanda ya nufi lahira da wasa'a laha sa'yaha yayi kuma yi aikin ita lahirar wato yayi aikin da yake neman samun sakamakon sa ranar gobe kiyama wa huwa mu'min alhalin yana da imani Allah ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to waɗannan sune aikinsu yake abin godiya abin gojewa, a gurin Allah subhanahu wataala haka ubangiji subhanahu wataala ya sharɗanta kyakkyawan sakamako ga mutumin da ya mutu yana imani amma mutumin da ya mutu ba bisa imani ba to duk ayyukansa sun rushe ce wa man min kuma an dinihi wa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ce duk wani wanda ya bar addininsa yi ridda ya bar addininsa fa ya mutu wa huwa kafirun ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum ce Allah Allah ce waɗannan sune ayyukansu suka rushe alhabat asalin kalmar habat a larabci tana nufin abinci mai kyau da dabba za ta ci ta ci ta ci yayi mata yawa har ya sa ta wato kumburi har cikin ta ya kumbura ta dawo tana gudawa saboda yawan abincin wato ya zama kamar ya lalace bai mata amfani ba ga shi dai asalinsa mai amfani ne amma saboda ta wuce iyaka sai ya zama da bai mata amfani ba Allah ya kwatanta aikin da mutum zai yi mai kyau amma da ya zo da ridda sai wannan aikin ya likide ya koma marar amfani kamar abinci mai kyau da dabba za ta ci amma kuma ta zulme wajen cinsa sai ya dawo ya zama mata cuta to haka nan ayyukansa mai kyau za su dawo su zama masa kayan laifi ubangiji sai ya lalata masa aikin ya zama na bai amfani shi ba ci habitat a'malu ci ayyukansu za su lalace ya zama na ba su yi masa amfani ba saboda haka duk wanda ya je wa Allah da kafirci komin girman ayyukan da zai yi a nan duniya ba zai masa amfani a gurin Allah ba wannan sharadi ne ubangiji ya saka ubangiji baya zaluntar kowa kuma ya faɗa maka kai ɗan adam tun anan ba za ka je ka ce ya ubangiji yaya haka na yi abu kaza don kai na yi kaza na yi kaza na taimaka wa miskini na taimaka wa mabukata an yi ambaliyar ruwa na kai taimako an yi gobara na kai taimako an yi kaza na kai taimako irin abin nan da ake cewa humanity wai shi ɗan adam kawai yake taimakawa to irin wannan in ba a sa Allah ciki ba to ba zai amfani ba ko mutum ya yi shi ba mumini ba za mu gaji yawa daga cikin kafirai suna irin wannan taimakon wasu ma suna yi fiye da yadda musulmi suke yi amma tun da ba imani da Allah a zuciya an cewa annabawa an cewa abinda Allah ya aiko annabawa da shi to Allah ya faɗa tun anan idan mutum ya kuskure ya mutu ba da imani ba to ayyukansa ba za su yi masa amfani a lahira ba na'am za su iya amfanarsa a nan duniya a nan duniya Allah zai iya amfanar da shi da wannan aikin da ya yi kamar yadda yanzu cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah baya zaluntar bawansa idan mumini ya yi kyakkyawan aiki sai Allah ya saka masa kyakkyawan aikinsa a duniya da lahira idan kafiri ya yi kyakkyawan aiki sai ubangiji ya ciyar da shi a nan duniya sakamakon wannan kyakkyawan aikin da ya yi a lahira ya zo ba shi da wata hasana haka abincin da zai ci da iskar da zai shaƙa da ruwan da zai do a ciki za a yi masa bil ɗinsu sauraka wannan tagomashin da yake samu a nan duniya shi ne sakamakonsa a lahira kuma zai zo ba shi da wata hasana shi yasa Allah ce walladina kafaru wa saddu an waɗanda suka kafirta sannan kuma suka toshe wato suka hana bin hanyar Allah Allah ce a a'malahum Allah ya ɓata ayyukansu ayyukansu sun zama ba su amfane su ba ayu daban-daban sun zo Qur'ani wanda suke nuna haka ubangiji yana cewa walladhina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta iza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul bangiji ubangiji yace waɗanda suka kafirta ayyukan su kamar kawalwal ya ce yahsabuhu ma'a wanda mai kishi zai hango daga nesa yin tsammanin ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai ya zo inda yake lam yajidhu shay'a sai ya samu ba komai to haka ayyukan waɗanda suke kafirai suke gashi kamar abin kirki amma kuma ranar da zai nemi sakamakonsa zai neme shi ya rasa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay dalika huwa ad-dalalul bayt ubangiji yace waɗanda suka kafirta suka kafirce ubangijinsu a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih ayyukan su zasu zamo kamar toka wace iska ta ta taso akan ta mai tsanani kasar toka iska kuma mai tsanani ta kada babu shakka za ta daidaita ta fi min asif a wata rana mai tsananin guguwa la yaqdiruna mimma kasabu ala shai Allah ce ba za su samu ikon samun wani sakamako daga abin da suka aikata ba kowane iri ne ba za su same shi ba ce zalika huwa dalalul ba'id wannan shine bata wanda yake mai nisa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura shi haka muka gabaci abinda suka yi na ayyuka muka sanya shi haba'an kura a bar daidaitawa don haka sharaɗin samun sakamako a lahira shine imani da Allah mutum ya mutu yana mumini to wannan zai mori abinda ya aikata na alkhairi anan idan mutum ya mutu ba a bisa imani ba to duk girman ayyukansa ba za su amfani shi ba shi yasa na Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da take gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam take tambaye shi game da Abdullah bin Jud'an Abdullah bin Jud'an wani ɗaya daga cikin manya-manyan mawadata ne da aka yi zamanin jahiliya yana ɗaya daga cikin masu kuɗi cikin larabawa kuma ya zama karimi na gasken gaske kowane lokaci a gidansa cikin ciyar da mabukata ake da baki kabaki kabaki na abinci tukwane ne wanda ake kafa su ko ko su daga inda suke ba a yi ce mutum ya shiga ma sai ya boye a cikinsu. su saboda zurfin su da fadin da girman su haka za a rika cika su da abinci iri iri lokacin can aka ce abinci a lokacin jahiliya nama ne za a yanka shanu ne ko raƙuma ƙananan dabbobi haka ake ciyar da mabukata aisha radiyallahu ta'ala anha suke tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulullah abdullahi bin juda'an abinda yake ɗan nan ba zai amfani shi ba ya ciyar da miskini yi kaza ya yi kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam ce la ya aisha ba zai masa amfani ba innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmid din babu rana ɗaya da ya taɓa cewa Allah ka gafarta mun zunubi na ranar gobe kiyama wato har ya mutu bai yi imani da ranar kiyama ba bai yadda ma akwai ranar ba ballantana har aje kuma ya ce ya Allah ka biya ni a wannan ranar sai da kai da ita ba saboda haka imani ba karamin wato amfani gare shi wajen aikin bawa ya zama karɓaɓɓe a wurin Allah shi yasa anan ubangiji ya ce man ya'mal min salihati yace wa huwa mu'min sanan ubangiji yace min salihati min din nan tana isa zama li bayanil jins wato dan a nuna aikin da zai masa amfani shine aiki na kwarai wannan min din tana bayanin ayyukan da zai su amfani ne wa man ya'mal wani irin aiki min salihati aikin da yake jinsin sa na kwarai tana iya wa kuma ta zama min ce littabi'i ai wa man ya'mal shay'an min as-salihat wanda yayi aiki koya yake na kwarai wato Allah subhanahu wataala ya san cewa babu yadda za a bawa ya iya dukkan ayyuka na kwarai zai yi wasu wasu kuma ba zai iya ba wasu ma sun fi karfinsa ko da ma yana son yayi ba zai iya ba yana da baka da kuɗi za ka yi zakka kana gani ne aiki ne na kwarai amma kuma dole sai dai a baka ka karba amma kai ba za ka yi ba ba ka da kuɗi ba za ka je hajji ba dai ba kai ka aka yi ba ba ka da kuɗi ba za ka rika umara ba ba kai ka aka yi ba ba ka da kuɗi ba za ka iya so motoci na abinci kai tarabawa ba ayyuka ne ga sunan na ƙware amma kuma zahaba biha ahlud dusur masu akwai sun yi awon gaba da su sannan kuma a cikin ayyukan ba da ka iya wani abin shaidan ya hana ka wani abin kasala ta hana ka da san jiki raka a cikin ayyuka za ka iya wasu ba za ka iya wasu ba Allah ya san da wannan ka sai ce minas salihat dan ya nuna maka koyaya ka je wa Allah subhanahu ta'ala da ayyuka na kwarai to ubangiji ba zai tauye maka ba koyayake komin kankantarsa shi yasa musulunci ba a so kare na aikin alkhairi komin kankantarsa da ce la tahqiranna da al-ma'ruf shay'an walau an a akhaka bi wajhin taliq kada kare na aikin alkhairi ko ya yake ko da ka buwa dan uwanka murmushi ka haɗu da uwanka da sakakkiyar fuska wannan ma aikin alkhairi ne kakkare na shi nabi na ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra kiyaye ku kiyaye wuta ko da da tsagin dabino ne kaga dai tsagin dabino wani abu ne da watakila kai za ka ji kunya ma ka daka wa mutum kira sai ya zo ka ba shi tsagin dabino <laughs> sai ba yi ba kuri yi rigima to amma kakkare na wanda in kana tare da ɗan'uwanka kar aka baka dabino kaga alama shi ma yawunsa ya guda tsaga biyu ba shi rabi ka ci rabi kakare na wannan aikin alkhairin saboda haka duk yadda mutum zai zo da aikin alkhairi Allah zai abin nan dinsa ko ya san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi dan Umar ni'mar rajul Abdullah law kana yaqumu min al-layl law kana yaqumu min al-layl ce ba da ladar mutum kamar Abdullahi yana nufin Abdullahi dan Umar ce madalla da mutum kamar abdullahi dan umar da dai yana kiyamu yana tsayawa wani abu na dare wato yana tsayawa min al-layl bai ce qumul layl ba ko qiyamul layl kullihi wata kila zai zama da wahala ce law kana yaqumu min al-layl abinda yaji annabi sallallahu alaihi wasallam masa wannan mafarki ne da shi abdullahi dan umar yayi ya ce ya kula mutane sukan yi mafarki su zo gurin annabi ya fasa musu fassarar mafarkinsu yana ji wanda ya mafarki a ce da shi za ka shiga aljanna wanda ce za ka mutu kan musulunci wanda abdullahi bin jarir ibn eh, abdullahi bajali ya yi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta mutu wa anta mumsikun bil urwati wuthqa to sai ya zama da shi ma yana sha'awar ya yi mafarki saboda ya zo cewa annabi ga mafarki na shi ma ko za a ce za ka mutu ka shiga aljanna to da ya tashi mafarki sai mafarki kawai ga wasu mala'iku biyu su sun kama shi kuma sun nufi wutar jahannamar shi ga dangadan maimakon shi yana son ya gaishe aljanna <laughs> sai ga wasu mala'iku biyu ɗaya kama kafaɗarsa ɗaya sun sakafo shi sun nufi wuta da shi kuma suna calantura a kakkaji tsoro kakkaji tsoro ya za a yi nufa wutar da <laughs> shi ne firgigir ya tashi ya gaya wa annabi sallallahu annabi ya ce da shi ne iman rajulu abdullah lauka ne ya kuma minan lai shi ma dalla da mutum ba da ake kana ɗan kyamun lai wato kamar ɗan ƙwanƙwasar kansa suka yi da lokacin yana matashinsa kafin ya aure yana kwana a masallaci to sauraka in ya kwanta har gari ya waye ba ya tashi to shi da annabi ya gaya masa ya rika kyamun lai to tun daga ranar nan har ya mutu ba ranar da ya kwanta bai kiyamun laili annabi cewa masa ya minan laili amma shi bai ɗauki wannan kadan ba har ya koma ga Allah saboda haka anan ubangiji cewa man ya'mal min as-salihati wato yana nuna cewa kowa zai zo da ayyuka na kwarai gwargwadon ikonsa gwargwadon abin da zai yi wa amartukum bihi fatu minhu mastata'tum fattaqullaha mastata'tu abinda duk aka umarce ka da shi to ka zo da shi bai kin gwargwado Lace ce fala ya zulman to wannan ba zai ji tsoron zalunci ba wala hafma ba zai tsoron tawayar haƙƙinsa ba malamai magabata sun fassara da cikin sahabbai da tabi'ai sun fassara az-zulmu da al-hazmu a cikin wannan ayar cewa ana nufin ba za a eh, rage masa daga hasanat ɗinsa ba ba za a ƙara masa daga a ɗin wani ba wato ba za a rage masa nashi hasana ɗin ba ya zo da ayyuka na ƙwarai a rage masa yawansu Allah ba zai masa wannan ba hakanan ba zai ba ƙara masa laifin da ba nashi ba ko ya yi laifi a yi masa sakayya fiye da laifinsa ko a ɗauki laifin wani haka kawai ba bisa ba dalili kawai a ɗora a lashi to shi ne abinda Allah subhanahu wataala ke nufi fala ya khafu zulman wala hadma wato wannan shi ne zaluncin da ubangiji subhanahu wataala ke nufi sai man Amina salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid man amila salihan fali nafsihi wanda yake kyawun aiki don kansa wa man asa'a fa alaiha wanda ya muna nama don kansa wato ba za a tauye masa aikinsa mai kyau ba ba kuma za a ƙara masa wani abu a kan laifinsa ba wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ubangijinka ba mai zaluntar ne bane yayi musu irin wannan inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima ubangiji baya zalunci daidai da ƙwayar kumayya to duk kankantar aiki in ka je da shi sai ka ga sakamakonsa a cikin mizaninka man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda duk ya aiki gwargwadon ƙwayar komayya zarra mafi ƙanƙantar abu wanda ido baya ganinsa to inda za ka yi aiki kamar wannan Allah ce za ka ga kayanka hakanan in kai na alkhairi in kai na alkhairi za ka hakanan in kai na sharri shi ma haka nan zaka gani la yadhlimu mithqala zarra. wa in taku hasanatan yudha'ifha sai ma dai yayi maka ƙarin ayyukanka na alkhairi kai aiki mai kyau guda ɗaya? ya ninninka maka su wannan falalar ubangiji ce lilladhina ahsanul husna wa ziyada wanda suka yi kyakkyawan aiki suna da sakamako mafi kyan aikin da suka yi wa ziyada har ma da ƙari من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأن دزي زوري كيكاوان أي كي تزألنك مسا سوبنا قوما نبي أنشاء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أمتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليكم sauraka aiki kwaya ɗai idan kai kamar fali habbatin kamar kwara ce ta gero ko ta masara da ka zuba ka suka ta ƙasa an bata saba a sanabil wacce za ta fitar da zangarniya bakwai da kulle sumbulatin ta habba kowace zangarniya tana ɗauke da kwaya ɗari ɗari sau bakwai ɗari sau bakwai ɗari bakwai sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman sha Allah kuma yana ninninkawa ga wanda ya so ba iya bakon ba iya malala gashin tinkiya wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne mai yalwatawa ne kuma masani ne yana yin komai cikin ilimi da hikima ubangiji san me yasa yi haka ya shi ya san hikimar da ta yi haka a san bayansa masu gajiyawa ne saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya gina mu'amalarsa da bayansa na kware akan falala mu'amalarsa da makiyansa akan adalci falala akan falala ya gina mu'amalarsa da bayinsa na kwarai don haka in sun yi dan abu kankani sai ubangiji kamba ba shi zo dan abu kankani sai ya zo ranar gobe kiyama kamar dutse ka ruba sallar jana'iza bai ce duk sallar jana'iza za a ba mutum kirati manzala ya sifanta kirati da kamar dutsen uhudu in yi raka ta yana da kirati to kaga dan aiki mutum zai yi amma ubangiji sai hura masa shi ya ƙara masa girma ya zo ba ya zo iya ganinsa wallahu yudha'ifu liman yasha to ubangiji baya zaluntar kowa sai dai ma ya yi mutum ƙari akan abinda ko ya masa afuwa ya masa rangwame nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa law anna Allah azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin bihim walau walau rahimahum lakanat rahmatuhu khayran min a'malihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah zai azabta bayansa na sama da ƙasa duka shi duk wata halitta da Allah ya ubangiji ya azabta su to da zai yi musu wannan azaba ba yana mai zalunta su ba zai yi musu ne bisa adalcinsa hakanan kuma da zai musu rahama da duk zai tara dukkan wasu halittunsa ya musu rahama to lakanat rahmatu khairan min a'malihim rahamarsa ta fi ayyukansu gaba daya saboda babu wanda aikinsa ne zai sai rahamar ubangiji zai biya rahamar ubangiji lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna nabi ce babu ɗaya daga cikin ku da aikinsa ne zai shigar da shi aljanna qalu wala anta ya rasulallah har ma kai ya ma'aikin Allah ayyukanka ba su ne za su shigar da kai aljanna ba annabi yace wala ana har ma ni illa an ni Allahu bi rahmati sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmarsa walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan min a'mali saboda ubangiji baya zalunci ya haramta wa kansa zalunci ya haramta wa kansa zalunci ya ibadi ni haramtu adh ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ubangiji subhanahu wataala yana iya yayi abin da ya ga dama babu abin da yake ya fita daga ikon ubangiji wato anan aqidar ahlus sunna ta sha bamban da aqidar qadariyya da Jabariya. su qadariyya waɗanda suka ki koyarwa Allah kaddara kamar mu'tazila kamar shi'ar imamiyya su suna kwatanta ubangiji da halittunsa ne abinda suke gani a wajen halittunsa za a ake kiran shi zalunci sai suke ganin a wurin Allah ma zai zama zalunci don haka sai suke korewa Allah kaddara suke cewa kowa shi yake aikinsa babu hannun Allah a ciki babu mashi'ar Allah a ciki babu khalqi af'alil ibad domin suna ganin idan Allah subhanahu wataala yana iya ya sa mutum ya shirya kuma bai sa shi ya shirya ba to ya zalunce shi in yana iya hana bai laifi ya daina laifi kuma bai hana shi ya daina laifi ba ya zalunce shi kamar wanda kaga yana bukatar taimako kana da ikon ka taimake shi ka ki taimakon sa har ya shiga wani hali ka cuce shi to sai suke cewa to ubangiji shi ma inda a ci ayyukan bayansa a hannunsa suke kuma ya barbatacce a cikin bata bai shiryar da shi ba su ce to ai ya zalunce shi don haka ranar ya nuna ayyukan su suke kayan su ba ruwansa a ciki kunga sun kwatanta ubangiji da wani mahaluki saboda haka sai suka suranta zalunci irin na dan adam shine zalunci a gurin Allah subhanahu wataala su kuma jabariya da su ma suka dauka cewa wannan shine su kuma suka kore saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana iya yi yana iya kama mai laifi ya azabtar da shi yana iya yi mara laifi ya azabtar da shi ubangiji na iya yin wannan don babu abin da ya fita daga ƙarƙashin ƙudurar ubangiji amma haramtu ala nafsi yace ya hana kansa ya hana kansa abinda ba za ka iya yi ba shi in ka ce ka hana kanka abinda ba za ka iya yi ba wannan baya da ma'ana yanzu ka zo ka ce na haramta wa kaina tashi kamar tsuntsu a sama to kanka haramta wa kanka mana ya tashi abinda ba za ka iya yi ba abinda laisa fi makudurika ba ka yaban kanka da ka hana kanka yi kana yaban kanka ne da abinda za ka iya yi ka ƙi saboda ka yabo da ubangiji subhanahu wataala ya yi wa kansa madin fiye hukumuk adlun fiye qada'uk duk hukuncin Allah adalci ne sauraka abinda ubangiji zai yi ne bai yi ba ubangiji ya alkawarin cewa wutar jahannama zai cika ta da masu laifi la'amla na jahannama minka wa mimman aka minhum ubangiji ce zan cika wutar jahannama da kai da waɗanda suka bi ka idan ya kasance a wutar jahannama an sa waɗanda ba masu laifi to ya zama Allah ba ba da masu laifi ya cika ta ba kenan maganar Allah kuma ba ta tashi ya ce da masu laifi zai cika jahannama don haka ya nuna ba wani wanda za a sa cikin jahannama ba wanda bai cancanci shigar ta ba aljanna ce ba za ta cika ba har sai ubangiji ya halicci wasu halittu daban ya sa a ciki amma ita wutar jahannama Allah ya alkawarin cika ta da iblis da mabiyansa waɗanda suka yi masa da'a cikin saɓan Allah haka ubangiji ya korewa kansa zalunci korewa kansa zalunci yana nufin tabbatar wa kansa cikar adalci ya kore kowane irin zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad wa la yuzlamuna naqira wa la yuzlamuna fatila la yuzlamuna shay'a duk wani nau'in zalunci ubangiji ya kore wa kansa don ya tabbatar wa da kansa nau wato cikakken adalci don haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya wa waɗanda suka yi ayyuka na ƙwarai hankalinsu ya kwanta kada maganar da ta gabata ta tashin alkiyama da yadda za ta zo da firgici da tsoro ta sa su yi zaton cewa ko za su shiga cikin wani hali da za su rasa abinda suka aikata na alkhairi cikin rububi ya bace a'a من يعمل من الصالحات salihati wa huwa mu'min fala ولا zulman wala كنت ka kwantar da hankalin duk wannan abin da zai faru na harigitsewar duniya gaba daya da rikicewar bil'adama da halittu duka inda ka je wa Allah kana da kyawawan ayyuka to kwantar da hankalinka kana gaban adalin da ba zai cuce ka ba ba zai rage maka ba ba zai kuma ƙara maka aikin da ba kai ba sannan Allah ya ce wa kazalika ja'al anzalna qur'anan arabiyya to kamar haka ne muka saukar da alqur'ani cikin harshen larabci kamar haka ne yadda muke baka ya rasulullahi waɗannan labarurruka na annabawan Allah da suka gabata na al'ummomin da suka gabata na abubuwan da za su zo nan gabara da gobe kiyama muke faɗarsa kuma da harshen da mutanenka suke ganewa ba zo musu da wani zance da zance ba to haka nan duka alqur'ani daga farkon sa har karshen anzalnahu muka saukar da shi qur'anan arabiyya harshe abin nan ne abin karatu ne mai balaraban harshe da harshen mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu a lokacin dan su ji su fahimta su kuma su isarwa da al'ummomin da za su zo daga baya inda a ce ba da larabci aka saukar da shi ba to da sai su samu hujja cewa su wani abin da aka saukar da shi ya za a ce annabi ba balarabe kuma an ba shi wani saƙo da wani yare ba da larabci ba an ce isan mana walau ja'alnahu walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan akalu laula fussilat ayatu ajamiyyun wa arabi Allah ce da mun sanya shi ba ajami wato da wani yare ba na larabci ba la qalu da sai su rika cewa laula fussilat ayatu dan me ba ai bayanin daki daki ayoyin daki daki mu gane ba a ajamiyun wa arabi yanzu alqur'ani ya zama shi da da ajami wato da wani yaren da ba larabci ba annabin kuma shi ba larabe wato sai su samu wata kofa wata kafa da su karyata annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya saukar da shi cikin harshen su suna ji suna fahimta kuma don su zama su ne al'ummar da za su isar da wannan saƙo idan baka fahimci saƙo ba ba za ka iya sarwa wani ba su za su zauna da annabi sallallahu alaihi sallama su za su je yana karanta alƙur'anin lokacin da aka saukar masa da shi su zai karantar da haka su ne kuma za su karantar da waɗanda suke bayansu in ya zama da wani yare aka saukar da shi ba da larabci ba to na farko dai waɗanda suke kafirai masu taurin kai sun samu hujjar da za su fake da ita su ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su ce su ai ba ma sa gane abin da yake faɗa na biyu kuma sannan waɗanda za su yi imanin fahimtar abin da ake saukar masa zama masa da wahala an yi ta fama an yi ta fama an yi ta fama to sai zama an saukar da shi da harshen da suke magana da shi suna ana saukar da shi ana karanta musu suna gane ganewa da ba su gane ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu bayani yana karantar da su suna fahimta saboda haka sai ya kasance sun karanci alkur'ani daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sun kuma karantar da waɗanda suka zo baya su ma waɗanda suka karantar haka al'ummar musulmi na farko suka rika shiga ƙasashe na duniya suna yada wani addinin musulunci suka shakudu da wasu waɗanda ba laraba ba suka shakudu da farisawa suka shakudu da rumawa eh? suka shakudu da mutane iri-iri kuma suka isar musu da wannan saƙon to wannan da a ce da wani yare ne ba larabcin to ba zai isa ba don ba za su iya fahimtar sai da suka fahimce shi ba ba za su iya isar da shi da suka isar da shi ba shi yasa fahimtar alƙur'ani yana da alaƙa mai ƙarfi da fahimtar harshen larabci a koyaushe har alƙiyama ta tashi eh, kana son ka fahimci alƙur'ani fahimta ta sosai to ka fahimci kuma ka fahimci larabcin da aka saukar da shi saboda shi ne loga duk abin da za a faɗa maka sai da dan baka tsakure duk wani abin da muke tsan tsakure ne abin da mu ma muka ɗan fahimta muke ɗan faɗa wani abin ba da za mu fahimto ba lallai mu faɗa maka ba to kaga a tsakuran ma kai sai an kara tsakura za a baka tsakuran tsakure kenan <laughs> to amma da a ce ka kware a harkar larabci to kai tsaye kai tsaye ana ma bayanin za ka ce an bar wani abu ana akwai wasu bayanai ana akwai wasu bayanai ana to shi ne Allah yake cewa wa zalika anzalnahu qur'ana ƙor'anin arabiyyar wasan rafna fihe min alwa'id muka maimaita ayoyin narko a cikinsa wato ubangiji subhanahu wata'ala ya maimaita hanyoyin bayanin azabarsa da sa da fushinsa hanyoyi daban-daban wani lokaci ubangiji ya faɗi sifofinsa na azaba shadidul iqab eh? shadidul azab zuntiqab eh, wasu wasu sifofinsa waɗanda suke nuna cewa mai tsananin kamu ne mai tsananin azaba ne akhza azizin muqtadir inna akhzahu alimun shadid wani lokaci ubangiji subhanahu wataala ya ambaci al'ummomin da suka gabata al-mathulat al'ummomin da suka yi wasu halaye irin na waɗannan da ake yi wa gargaɗi suka ƙici Allah kuma ya musu azaba don su sani cewa su ma idan ba su daina ba irin azabar da ya maɗancin su ma zai iya musu irinta wai sa'ajiru na kabi sayi a ci ƙablar hasana wa ƙadkhalat min ƙablihim al-mathulat da ce suna ta gaggauto maka da azaba maimakon rahama maimakon kyakkyawan sakamako ce alhalin labarun al'ummomin da suka gabata ya wuce su sun ji labarin annabi annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi shu'aib annabi lut annabi ibrahim duk sun ji labarin su sun ji yadda Allah subhanahu wataala ya yi wa waɗannan al'ummomi yayin da suka yi faɗa da annabawansu wannan hanya ce da ubangiji ya ta faɗa a cikin alkur'ani don ya tsoratar da waɗanda suke masu taurin kai lokacin ubangiji ya faɗi zunubai ya faɗi afarin afar wato abubuwan da suke da zunubi yake haddasawa a rayuwar dan adam Bangiji ya fada labarin alƙaryu da ya halaka ka yi min ƙaryatin hmm, ahlaknaha wa hiya zalima wa hiya ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid alƙaryu da dama mun halaka su yayin da suka zama azzalumai ga sun zama kufai babu komai duk gidajen durkokin duk sun rushe gine-ginen duk sun rushe suna zuwa suna wucewa wa qaswa bi'r mu'attala ga rijiyoyi nan sun zama kufai babu mai iban babu mai shan ruwan cikinsu, su saboda duk mutanen da ke gurin Allah ya halaka su wa qasrin mashid ga manya-manyan gine-gine nan na alfarma waɗanda suka gabata sun yi duk Allah ya tafiyar da su ubangiji ci fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in wa tilka biyutun khawiyatun bima zalam inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun ubangiji yake cewa ka duba ka ga fanzur kaifa kana aqibatu makrihim duba ka karshen aqibar karshen lamarin makircin su anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in mun yi rugurugu da su da su da mutanen su gaba mun hallaka su tilka biyutuhum khawiyatun bima zalam ga gidan dajin su nan fayau ba kowa kufai saboda zaluncin da suka yi wannan duk athar ne na zunub abinda zunubai ke haifarwa Allah yana faɗa a Qur'ani salo daban-daban yana faɗar abubuwan ban tsoro na ranar gobe kiyama kamar yadda muka gani a nan khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa wa anatul wujuhu lil hayy qayyum waqad khaba man hamala zulma ubangiji yana faɗa irin yadda alkiyama za ta kasance da irin abubuwan da zai biyo baya na ban tsoro na tashin hankali na firgici duk wannan ubangiji yayi la'allahum yattaquna ko sa wa'azantu ko sa yi takawa wato su kiyaye dokokin Allah su yi abin da ya sa su su bar abin da ya hana su wanda ita ce takawa takwa an taj'ala bainaka wa bainallahi wiqaya baina, بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات كسا ونشينجي تسكانك دا عذاب الله تيا يا ذاك سا ونشينجي تهنير كأيكتا كي أيكي دا da دي باكا abin da ya wajabta maka ka tabbata ka aikata shi ka gujewa hanin da ya maka abin da duk ya hana ka ya haramta maka bari ka guje shi to wannan shine gina katanga tsakaninka da azabarsa kuma wannan ita ce ake cewa attaqwa allahum yattaquna Allah sa kiyaye dokokin Allah to kiyaye dokar Allah ita ce taqwa galibi wasu kan ce taqwa tsoron Allah tsoron Allah daban taqwa daban tsoron Allah shine khaw al-khawf ko al-khashiya ita ce tsoron Allah wala takhafuhum wa khafuni kan ku ji tsoron ku ji tsoro na wayya ya farhabun rahba ka ji kwarjinin Allah ka tsoronsa amma ita attaqwa tana nufin fi'lul wajibati wa tarkil manhiyat shine attaqwa kayi abinda aka ce kayi ka bar abinda aka ce shine kiyaye doka kiyaye doka kace fattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah shine ma'anar fattaqullaha ba ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah shine la'allahum yattaquna ko sa yi taqwa wato ko sa kiyaye dokokin Allah aw yuhditha lahum dhikra ko kuma shi wannan abin da ake karanta musu ya haifar musu da wato wa'azantuwa ya samu musu da wa'azantuwa su yi aiki da ɗa'ar ubangiji su guje abin da yake saɓan Allah ne subhanahu wataala Allah ce fata'ala Allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله يقول فتعالى الله الملك الحق الله يا دوكك cikakken sarki na gaskiya wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kada ka yi gaggawa wajen karatun ƙur'ani tun gabanin ba a gama maka wahayinsa ba wa ƙorar bezid ne ilma ka ce ya ubangiji na ƙara min ilimi bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci al'amarin alƙur'ani da cewa ya saukar da shi da harshen larabci ya kuma sarrafa wato ya kawo hanyoyi daban-daban ya maimaita ayoyi na azaba iri ta hanya iri daban-daban sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya kawo abin da yake nuna girman kansa shi karan kansa shi mai alkur'ani da wanda yake nuna bayansa su zama masu girmama shi masu tsoronsa ce fata'ala wato Allah ya ɗaukaka Shi ne wanda ya cancanci abauta masa shi ne maɗaukaki wanda ya cancanci abauta masa to ya ɗaukaka, ɗaukaka ta zati ɗaukaka ta sifa da ɗaukaka ta ainihin eh, wato rinjaye ubangiji ya ɗaukaka-ɗaukaka ta zati domin al rahmanu ala al stawa ya daidaita akan al-arshinsa amintum man fis sama'i saboda ubangiji ya daidaita akan kan al'arshinsa a sama wani ɗaukaka ce ta zati tana cikin ulowin lahi yana cikin fata'alallahu hakanan ubangiji ya ɗaukaka ɗauka ta sifa duk wata maɗaukakiyar sifa sifatul ulya duka na Allah ne subhanahu wata'ala duk sifar ubangiji sifofi ne maɗaukaka sunayensa sunaye ne maɗaukaka hakanan ubangiji ya ɗaukaka ta ƙahar ulowul ƙahari yana sama da kowa wal ƙahiru fauka ibadi ubangiji shi ne mai rinjaye sama daga bayansa ka kalmar fata'ala tana tabbatar da uluwi da dukkan ma'anoninsa ubangiji ya ɗaukaka, don haka shi ne ya cancanci bauta domin shi ne ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya sannan almaliku maliku ne cikakken sarki wanda yake da sarauta cikakkiya sarauta da tafi sarautar kowane mai sarauta ikon da ya fi kowane kowane mai iko domin ikonsa cikakke ne iko ne da baya bukatar mataimaka ba ya san kowa ya taimaka masa ba ya san kowa ya dafa masa ba wani wanda ya yi sanadiyar samun ikonsa bare ya yi sanadiyar rasa ikonsa duk wani mai iko za ka samu akwai sanadiyar samun ikon akwai kuma abinda zai iya sa ya rasa ikon akwai kuma wasu abubuwa na cikas da suke da baibai da wannan ikon nashi babu wani mai ikon da ya isa ce ba haka yake ba da ba ya da ya samu ko dai ta hanyar ya gada ko ku ta hanyar aka dora shi ko ya kwata duk wani hanyoyi da zai iya samu to ubangiji damar da ikonsa ba wani ne ya dora shi ba wani ne ya masa hanya ba ba gada ya yi gurin wani ba saboda haka mulukiyarsa cikakkiya ce sannan kuma baya buƙatar taimakon kowa Allah subhanahu wataala baya buƙatar wani ya taimaka masa cikin aikinsa shi kadai yake komai haka shine almudabbir shi yake gudanar da komai da komai haka ikonsa sa tanan cikakke ne baya da babu wani abin da zai kawo ikonsa cikas duk wani mai iko yana yi yana tunanin wasu abubuwa za su kama masa cikas akwai abokan hamayya akwai yan adawa akwai opposition akwai waye akwai waye sauraka kullum yana tunanin kada ya ce wani abu gobe a ce masa ba daidai yayi ba akwai waɗanda ko yayi daidai bai yi daidai ba akwai wanda ko bai daidai ba yayi daidai to shi ubangiji baya ya wanda la yusalu amma yaf'al fa hum yusalun fa'alun lima yurid ba mai tambaye sa me yasa yayi kaza kuma abin da ya ga dama yake yi kaga wannan shine al-maliku din saboda wannan alif da lam din tana cikar ikon ubangiji subhanahu wataala duk wani mai iko to ikon sa ragagge ne fir'auna da muka karanta kissar shi a baya ba cika baki ba yana da iko ala alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusirun mulkin masar ba a hannuna yake ba yake ga mutanansa ku duba gida na ƙoramu ne suke guda a ƙarƙashinsu ba kwa gani ne amma sai ga shi kuma gaba ɗaya daga ƙarshe annabi musa ya jefa 'yan sandarsa a gabansa hankalinsa ya tashi sai ga shi yana neman a kawo masa ɗauki yana fama za ta amuru mai kuka gani kuma yanzu inna haza da sahirun ali yuri da yukur kuma min arzikun Bisi fama za ta amuru gafa wannan babban matsafi ne fa so yake kore mu mai kuke gani ina mulkin naka aka mulki ya zama da banza sauraka ubangin shi ne almalik sannan wannan a duniya ma ke ka je lahira kuma wanda ai ba a magana limanul mulkul yau lillahi alwahidul qahar a lokacin babu wanda ya sai ce ya ce shi ce limanul mulkul yau duk mulkin ka baka saka daga hannu ba ko akwai da zai daga zai <laughs> Allah ce limanul mulkul yau wani ya ce ya daga hannu ya ce gani wa'adatul wujuh kowa fuskarsa ta yi kasa ba ma mai iya daga kansa ba mai iya daga kansa a lokacin to shi yasa yace al malikul haq mai mulki na gaskiya ubangiji shi yake da wannan da haka ubangiji ya ziga kansa domin a gane cewa ya cancanci bauta kuma duk abin da yake faɗa gaskiya ne Shi ne na gaskiya da haka zatinsa gaskiya ce maganarsa gaskiya ne alkawarinsa da yake yi gaskiya ne umarninsa na gaskiya ne ayyukansa dukansu gaskiya ne da haka abin da ya zo ya aiko annabawa da shi na shari'a da addini da maganar lanar lahira duk gaskiya ne wanda duk ya yi inkarin wani abu daga cikin wannan to kamar bai cewa Allah shi ne almalikul haƙ shi ne Allah na gaskiya saboda haka idan har bawa ya yarda da cewa Allah shine al-malikul haq shine mai mulki na gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq wato ubangiji shine gaskiya wa anna ma tad'una min dunihi al duk abinda zaku kira ba Allah ba ƙarya ne banza ne ba gaskiya ba wa anna Allah huwa al kabir Allah shine mai madaukaki shine kuma mai girma duk mulki a hannunsa take tabarakallazi bi yadihi al-mulk duk wani cikakken mulki a hannunsa yake da haka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta mulkinsa da cewa shine al-malikul haq domin bai domin shine mulkuhu la yazul shine wanda mulkinsa baya gushewa wala ya tagayyar baya canzawa walaysa mustafad bi mustafadin min qibal al-ghairi ba daga wani ya same shi ba wala ko aula bihi wani kuma bai fi cancansa ba sauraka yace shine mai mulki na gaskiya haka ubangiji subhanahu wataala yayi wannan domin a ƙara girman sa a kuma bi sa lokaci yayi zamu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh